rashid sunana muslim muhammad chairman kuma sakatar na musamman ga margayi honorable ibrahim muhammad na yadda kamar yadda kuka sani a na shigo cikin wannan shiri na siyasa yanci domin in gaya ma al'ummar garin gusau cewa wane ne sanusi muhammad sarki kantoman karamar hukuma mulki ta gusau a zahirin gaskiya honorable sanusi muhammad sarki mutum ne kamar kowa mutum ne kamar ni kamar ka kamar duk yadda ma baka yi zato ba mutum ne mai son al'umma mutum ne mai maraba da al'umma mutum ne wanda ina ka yi al'umma ina za ka al'umma mai ka hito nema al'umma bisa kokari da gwamnatin matawalle dr bello muhammad matawalle ya bashi na ganin cewa irin kwazon shi da jajircewar shi aka al'umma ya ba shi wani yanki ne ya riƙe domin al'umma yana ɗaya daga yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ya ga ba zai yi ƙasa a gwiwa ba saboda yadda yake tare da al'umma da kuma yadda yaka nuna ma al'umma da kuma yadda ita gwamnatin ta kalli tare shi da al'umma ta mishi wanga matsayi na kan kalmar hukumar mulki na gusau kaso da ya lokaci ko kuma idan nuna ma al'umma wane ne sanusi sarki duk da ba sai an ce maka ba kai da an ce ma sanusi sarki za ka je an ce i eh, lallai na san shi dan bakin sulma ne dan cikin garin gusau ne mai son al'umma ne mai son taimakon al'umma ne sannan mai son ci gaban garin gusau ne muslim a ya lokacin da aka ayyana sanusi sarki a matsayin kartuban karamar mulki ta gusau Ah. al'ummar garin kuma biki da kusa wasu suka ta tofa albarkacin bakunansu na cewa su basu ga wasu abubuwa da ya yi ba na a so a gani wanda har ake tunanin kila zai iya ci gaba da wannan kujera ko kuma ya to neman wannan kujera me za ka ci gaba da wannan eto eh gaskiya a zahirin gaskiya ka san kowanne akwai ra'ayi kamar ma mu yanzu misali za ka ga mutum in ban da ra'ayi da kai zan iya gaya abu ko da ba ka yi zan ce ba kai ba a to masu irin wa'annan magana ba gaskiya ba ne saboda idan ka duba tasha lokacin kamin zuwa ne irin wanga lokaci da muke ciki na damana ba ka iya zuwa tasha ka ce waga kai alfahari da ita tasha ce ta babban birni na jihar zamfara amma zuwa mai girma ka tuma sanu sarki ya gyara tashar an mata fulu an yi tsarurruka yanzu yan ana iya aitarwa kana tsaye cikin tasha aitarwa aitarwa ba abin da zai dame ka kuma ba ruwan da za su takura ka irin wai ka zo wucewa kayan ka su lalace ko kuma a ce ba ma iya shiga don ɗaya irin tashar lalatatta ce da sauransu kaga wannan gehen ya ba da gudun moshi ɗari bisa ɗari wurin ko da bako zai zo ya kalli tashar jihar zamfara zai ce lallai tashar jihar zamfara ta sauran ta wasu jihohi sannan bayan na in ka duba kuma fannin ilimi wanda daga zuwan shi ya duba ya ga to mi ka sa yara wani lokaci in sun ka dawo gida ba su tunani kan karatun da an kai masu sai ga tubare ya naɗa kwamiti ana za su zagaya makarantu su raba littafai da fensir fensir da birura da sauran uniform wa'anda yara za su rin sawa wanda uniform na sa yaro ya zuwa makaranta haka kuma an ka zazzaga cikin garin gusau an ka kai wa'annan kaya ga wa'annan makarantu kuma wa'anda allah ya sa sun ka amfana sun ka ji daɗi sai sun ka yi godiya mm-hmm. wanda yan bambanci ba dg na mai girma gwamna honorable usman jinjiri shi ya jagoranci wannan foundation din na aiwatar da wannan aikin mm-hmm. sannan kuma in ka zagayo ga fannin makarantunmu na islamiyya wani lokaci za ka ga makarantar islamiyya yara ko in ce ma malaman sometime kudin narba sannan da kudin abubuwan da sun ka shahin malamin na yi na yau da kullum na wurin iyalin shi za a ga an rasa ba da ilimi ingantacce wannan wurin to shi ma gaskiya mun zagaya akwai in bambanci ba akwai lokacin da ma mun ka taba da da shi har wata makaranta ta islamiyya wadda ya maru na an ka kara gyaggyarawa an ka samu su abin da ya kamata kuma ya kara ba su kwarin gwiwa na su yi insha Allah shi bakin gwargwado duk abin da aka nema zai yi abin da an ka nema zai yi in ka biyo kuma fannin asibituta ya ba da gudunmuwa daban-daban kwanaki tun lokacin da ya hau bai daɗe ba an yi ma mu mata da maza gyaran hauru da sauran makamancin haka abin da aka kira ostrich lokacin gaskiya ba irin tare muke ba sosai saboda muna aiki da honorable na yadda mm. amma kuma ina kallaci da duk abubuwan da aka yi wanda ya dangance shi ya tsaya tun daga sai har dare ya ga cewa sai da an kai uwayen dan namu wannan aikin sannan kuma an ka dauke su an haka su ga gidajensu mm. kaga nan ma sai mu ce alhamdulillahi haka ma ya yi kokari bisa ga zama ne na kantoma na karamar hukumar mulkin gusau bayan nan akwai hanyoyi da dama wa'anda maybe hanya ce wa'anda al'umma ka bi wadda kamin a ce wani wanda yana cikin gwamnatin jihar zamfara an same shi an mai magana akan wurin nan to shi sai haga ya bi ko ya bi da mashin ko ya bi da mota sai haga ya kokari ya tai wurin nan an magance matsalar nan an dawo mm-hmm. Mm-hmm. to a bangaren abin da ya shafi a ah, bari mu dawo bangare shi kai shi mai gidan ku baki ɗaya wato dr mata wannan marar me za ka ce a tafiyar wannan gwamnati a to a tafiyar gwamnatin ta mai girma da ta bello muhammad matawalle mallin ƙasar hausa shatiman dawar usmaniya sai dai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi da allah ya sa mun ka samu jajirtaccen bawa irin shi da abin da jajircewa shi da jihar zamfara baka shigowa ka ce jihar zamfara ce sai dai ka shigo ka ce wai halama har yanzu an da sokoto muke in ka duba wurare daban-daban tun daga wurin shigo shi ya ƙara haɓaka hitullu wanda za su ƙara sa gari ya yi haske sannan fannin ilimi ya ƙara bunƙasa makarantu na boko da na firamare da na secondary da high institution ya kai kuma masu iya tsayawa don al'umma don su tabbatar da al'umman nan su ilimin nan wanda za a ba su ya inganta sannan in ka baro kuma wannan gehen ilimi in ka zo gehen lahiya tun a kamfen ɗin shi magana zai ba da lahiya kyauta ga al'ummar jihar zamfara wanda kuma alhamdulillahi ya faɗi kuma ya cika wanda mu mun zagaya lokal gamma lokal gamma muna kai magunguna da likitotan da za ka zo a tambaye ka mika damun ka baka magani a yi treating naka haka warke ka ganin wurin ma yayi sannan ya koma gundumomi wa'anda muke da su 147 din nan ya yi kowo ya yi clinic clinic wanda kuma ga halin yanzu mai girma distinguish kuma mataimaki ga mai girma gwamna ya buɗe wa'annan asibitoci ga halin yanzu akwai asibitin da suna nan duk sun fara aiki kuma insha Allah za a ce wa diba mutane kamar yadda shi mai girma gwamnan ya umarta to kaga irin wa'anga abubuwan abu ne wa'anda za mu yi godiya ga ubangiji bisa ga ƙoƙari da jajircewa da da tabellu muhammad matawallin muradun ya yi akan wannan sha'ani da muke ciki na rayuwa na yau da kullum to abin da a fata alheri na gare su koyaushe mu tashi mu addu'a duk lokacin da wani shugaba zai zo in kun haka kamar nan akwai gyara to sai ku yi addu'a kuma ku nemi cewa wani wuri kaza shawara shi mai girma gwamna yana ɗaukar shawara yau ƙaramin yaro yana ɗaukar waya ya kira shi ya ɗauka duk yadda baka yi tunani ba a matsayin shi na gwamnan bisa ga wasu gwamnonin duk baka musu haka nan ba wai kai ba ko sanata kake misali wata ran sai ha gwamna na ma ya gani to wanda gwamnan jihar Zamfara zaka ga yau ka kira shi ya ɗauka ko kuma ka tura mai sako gwamna yi eh, wuri kaza akwai problem ya faru kaza don Allah akwai buƙatar gagga akwai bukatar agaji na gaggawa tunan take kawai za ka ga an ta an yi abun nan ba ta bata lokaci ba daga ƙarshe ina roƙon allah ya kawo ma jihar mota zamfara zaman lahiya da ma najeriya baki daya wassalamu alaikum rahmatullah